shi da bakonmu shi ma Muhammad Awwal unguwar mai kawo kasa Malam Muhammad Awwal ina yake ko bai zo ba ah, to za mu canji da wannan kujera eh okay akarwakalla nikan yi awa biyu uku hudu biyar ka zo sau dai ka taba gani na gengedi yawan yara wai a tsaye za ka yi ban sani ba Allah ku alamu malam mamar billahi minash shaitanir rajim asbaba samawati fa كذلك زجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ضَمِيرٍ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي الى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من احوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام والرأس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci a kuma wannan anguwa ta anguwan dosa mala adamu aliyu ya ce badarawa a kuma wannan jiha ta kaduna kamar yadda na saba faɗa jihar da ta tara abubuwa da yawa a cikinta akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon wayannan duk in kana neman su ka zo Kaduna za ka samu ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba da ta haɗa mu shine dan uwanmu a musulunci ustaz abdulkarim ahmad allah madaukin sarki ya ba shi ƙaruwa ta aure ya yi sabuwar amarya ga leda malama Zulaikha Suleiman ina mai addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tayyiba akwai addu'a da na saba yi wa angwaye Malam Abdulkarim kai ma ina maka wannan addu'a Allah ya sa amarya malama Zulaikha ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta kawo mana shagya Kubu Musa Hassan kazina sautin sunna ɗa na biyu sai ta kawo mana shek abubakar giro a rugungu ɗa na uku sai ta kawo mana shek jafar mahmud adam kano ɗan kuma sai ta samu wani gangaren irin wannan sai ta gangaro mana da shi daga na amarya in ta gada mata ta bari haka in ta gada mata ta kara mukan kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin nan yayin su kada idan suka bayyana to yan banza dole su tattare nasu idan sai ta dare ‘yan uwa musulmai a cikin garin Kaduna muke. bai wa a yi wa'azi a cikin Kaduna ba dan tattauna wasu matsaloli da suka shafi Najeriya ba. Domin daga nan idan aka ba da saƙo mun fahimci ko'ina zai isa da ƙarshen Allah. Saboda haka taken darasinmu na yau shine gani ga wane ya jiwa da tsoron Allah. Amma kamin mu je ko ina alaramma. babban abin da yake halakar da al'umma kowace irin al'umma wato abubuwa ne guda biyu wayannan abubuwa guda biyu da sun shiga cikin al'umma to al'umma ta riga ta gama taɓarɓarewa ta lalace wasu abubuwa ne guda biyu abu na farko shine a samu tsoron Allah ya fita daga cikin al'umma abu na biyu a samu son zuciya ya maye gurbin tsoron Allah to da wayannan sharuɗa guda biyu sun haɗu a kanka to a nan duniya za ka lalace kiyama kuma in ta tsaya karka jira sai mala'iku sun kama ka sun kai ka wuta ana busa ƙaho da kafita da ka fito daga cikin ƙasa to duk mala'ikan da ka fara haɗuwa da shi tambaye shi hanyar wutar jahannama ya nuna maka kaga daga nan sai ka kama hanya ka hutar da jama'a wahala me yasa na faɗi wannan magana Allah madaukin sarki yake faɗa a Qur'ani mai girma a suratul Nazi'at sai Allah yake cewa wa amma wa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih wa man nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa laili ni ara kuma baya fa amma man daga fa amma man daga wa الدنيا فإن الجحيم هي المأوى wato sako ne guda biyu Allah madaukin sarki isar ga al'umma Allah yake fa amma man taga amma duk wanda ya dagawa ya girman kai ya jiji da kai har ya fara ganin kamar Allah ma bai isa ba wa asar al duniya sannan ya zaɓi rayuwa ta duniya Allah ya ce fa innal jahima ma'awa to wutar jahim ita ce makoma in ji Allah ce jahim za mu fahimce ta da ƙarfin Allah kamin mu gama wannan darasi amma dai abin da Allah yake faɗa a nan duk wanda ya ɗagawa ya kuma zaɓi rayuwar duniya to wutar jahim ita ce za ta zama mai ita ce za ta zama makoma a gare shi sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa sannan ya hana ransa son zuciya abinda zuciyarsa take so ya ki yadda Allah yake fa innal jannata hiya ma'awa to aljanna ita ce makoma Allah ka sa muna cikin masu tafiya aljanna wannan shine matsalar Najeriya gaba ɗayanta babban matsalar Najeriya duk wanda ya dan fara dagawa sama to wa'annan sune sharuɗan da zai fara hawa kansu sharuɗa na biyu da muka ambata abin da za a fara samu sai a samu dagawa abin da za a fara samu sai a samu ko da kaka duniya ya za a yi ta taru to matsala ta riga ta shigo me za a sake samu sai tsoron Allah kuma sai fita daga cikin zuciyar al'umma daga nan kuma sai a bi son zuciya kaga duk sharuɗan halaka babu wanda bai cika ba da shurudul sihati na halaka da shurudul qabul na halaka da shurudul kamal na duk sharuɗan halaka ba wanda bai cika ba a wannan lokaci wannan shine babban matsalar da muke fama da ita ba zan manta ba ɗaya daga cikin manyan jagorori kuma maluma kuma wanda suka yi jihadi a nan Najeriya ba sai na kira sunan shi ba wata rana yana zaune a kofar gida haka kowa ya zo zai wuce sai ya gaira shi ce aka rama duk wanda ya zo zai wuce ya ce aka rama kalla kawai sai ya ji zuciyarsa ta fara raya masa fashi babba ne bayan zuciyarsa ta raya masa wannan kuma sai tuno da wannan ayar sai ce yake zuciya ke son ki kai ni wuta to zaki gatsiya sai ne magani ki kame in tashi daga wuri daga nan inda nake zaune yana zaune sai ga wani talaka ya fito daga gona da wasu takalmansa faɗi ya yi dukun dukun da farkan ya sa a wuya da ya gaira shi ya ce kai bawan Allah zo ya zo Ya ce alfarma nake nema a wajenka Ya ce aka maka kalla, kamar kai ka nemi alfarma a wajena Ya ce kwarai da gaske Ya ce alfarman me ce akwai wata matsala da nake ciki ina so ka taimaka min domin fita daga cikinta wace matsala ce ya nuna kirjinsa ce a kirjin nan nawa akwai wani ciwo da yake na yakan tashi lokaci bayan lokaci duk sanda wannan ciwon ya tashi mun to ba yadda za a yi na samu sukuni da kwanciyar hankali da sauki sai na samu wani na kwanta kasa ƙasa ya tattaka kirjina to a lokacin ne sai in dan ji sanyi sanyi sai na samu sauki abin da nake so zan kwanta ne ka tattaka na domin maganin wannan ciwo yace ya karama kalla in taka ka yace to kana so ya mutu kenan yace wallahi ba na so yace to taka akara makalla sai ya kwanta ya jari rigarsa ya ce to dora kafar ka anan ya dora daidai sai ta zuciya sai na keke taka sosai ya ce baka taka kwarai in baka taka da sosai ba ran samu lafiya ba tana kayan murza ya murza ran sai jikin yau kin gatsiya yau kin kenan mutane na kwarai har kokari suke siyo kansu check and balance domin su ga cewa ba su fada cikin irin wannan hatsarin ba to wannan shine babban matsalar mu a Najeriya yana da mumu yana da batare yana da kona zuciya duk duniya an yi ittifaki ba kasar da ke da mahadatan alkur'ani da yawa kamar Najeriya wannan duk duniya an yi ittifaki ba inda ake da zunzurutun alaramomi gangaren gangaren kamar nan Najeriya an yi ittifaki a duniya ba inda ake da masu son addini kamar Najeriya matasa sun fuskanci addini masallatai suna cika ko ina addini ana kokarin a tsaye da shi babu inda ake kokarin wannan kamar Najeriya wannan abu ne da aka ittifaki a kan shi ban mantawa na taba shiga tasi a cikin garin Madina zuwa jami'a Islamiyya muna magana da direban taxi din to da larabci muke magana sai ke ce kai ma kana karatu a jami'a ne halanda ta durus fil jami'a nace masa la a ina kake nace daga Najeriya nake na zuwa aiki haji ne kawai na zo nan Madina ziyara ce ayin talamta al-arabiyya ana ce ban gane ina na koyi larabci ba ai larabci ba yaran ku bane yaran musulunci ne ko ina ma musulmi yake ai larabci ya kamata ya sai ce haka in Najeriya suke na ce ka je Najeriya ka gani kun Allah yaro karami dan shekara hudu biyar shida ko wanda zai maka larabci larabcin kuma mai kyau al-arabiyya al-fusha ba irin wannan ta da kuke yi ba buɗe bakin wannan direban taxi sai ce mun izan antum khairu min ahlil madina sai ce in haka ne ku yan Najeriya kun ma fi yan Madina alkhairi nace saboda me yace saboda anan Madina za a haifi mutum a cikin Madina ya girma a Madina ya tsufa a Madina ya furfura ya mutu a cikin garin Madina amma bai iya larabcin da annabi ya magana da shi ba a cikin garin Makka an samu wani dan Najeriya ya tara dan taxi dan taxi ya ce masa ya tabga ina Kano fa irin yaran su na Amiya na ya shi tabga sai dan Najeriya ya ce masa ya gane me yake nufi sai ya ce masa uridu an azhaba ila al-masjid al-haram sai direban taxi din balarabe ne girgiza kai ya ce sadaqallahu al-azim cewa ya ɗauka cewa wannan ma wato wata aya ce aka ja saboda tsabar bai san larabci irin wannan ba na'am Najeriya Allah ya sa wa Najeriya albarka akwai bayin Allah na kwarai a cikinta akwai makarantar alkur'ani mai girma da yawa a cikinta masabaka ƙur'ani da ake yi ta duniya duk sanda aka yi sai ka ji 'yan Najeriya da yawa sun zo na daya an haɗu da farare da jajaye da wankan tarwaɗa da wankan karfasa har wankan kwado yin akwai idan aka buga gaba ɗaya aka goga a ƙurari sai ka samu ɗan Najeriya shine wanda ya zo ɗaya muna yi wa Allah godiya bisa wannan a lokaci ɗaya kuma sai aka sake wani sabon ittifaki kamar yadda ake da irin wa'annan na ƙwararrun kuma akwai yan banza da yawa a lokaci ɗaya sai aka yi ittifaki kuma duk duniya ba inda ake cin hanci da rashawa kamar Najeriya the most corrupted country in the world duk duniya ba inda ake da yancin hanci mu Najeriya yanzu ba ma hancin ba kan ma ana cinyewa gaba ɗaya zuwa Najeriya ba inda ake da yan ciwa-ciwa da yan susizim da yan babakere an handamization kuma kamar Najeriya to ce rinka ce wannan a Najeriya ne aka samu fasto ya shigo mota shi na wucewa ɗan sanda yan sanda suka tare shi ina takardun mota ya kawo ina party colors ya kawo ina documents ya kawo ina ya kawo ina duk abin da suka kirga ya kawo da suka rasa takardar da za su tambaya sai suka ce duk da haka kai ne shi yace me ne shi na aka ce me yasa kake tafiya kai kadai baka dauko wani ba Plato ya ce ba ni kaɗai nake tafiya ba akwai Allah uba akwai mala'iku dan sanda girgiza kai ce to yanzu ne ma kai babban laifi dan kai lord ba da cin hanci don ka ga likita a Najeriya za ka ga likita ce sai ka ba da cin hanci a Najeriya a Najeriya ne ɗan jarida zai iya cin hanci in ya samu labari da zai amfani al'umma labarin na sayarwa ne in har ya shafi wani shugaba ko wani mai arziki ciniki za a yi da shi in ya biya ba za a buga labarin ba sai an rasa mai saya da farashi mai kyau kamin labarin a isar da shi alhali labari ne da zai iya taimakon suwa da zai iya taimakon al'umma a Najeriya ne malamin makaranta da ke karantarwa aji sai ya ci hanci malamin makaranta ɗalibai su ɗauki kuɗi su ba malamin makaranta don su ci jarabawa a Najeriya ne malamin makaranta zai wa ɗalibansa barazana ko ta ya zina da ita ko ya kada ta a jarabawa kuma ba inda za ta iya kai kukanta iya share mata hawaye a ina ke da wannan matsala a Najeriya a Najeriya ne ɗalibi zai iya sayan kwashin fefa ta jarabawa da za a yi gobe kamin a zo a yi jarabawa shi yana da kwashin fefa a hannun shi a Najeriya ne za a yi zaɓe gobe yau mutum ya faɗi sakamakon zaɓen shi wace irin ƙasa ce wannan wace irin ƙasa ce wacce cin hanci ko ina inda ya saura a fara bada cin hanci shine wajen fatawa in ba a biya hankali ba nan fatawa ma sai ka bada cin hanci nan gaba kamin ta samu to abin yana da ban mamaki wace irin ƙasa ce wannan akwai buƙatan dole mu tattauna matsalolin ko mu sama wa kanmu mafita mu ga ko za mu samu hanyar da Allah madaukin sarki zai cece mu ku kalli yanzu abin da yake faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya Allah ya mata albarka da yawa kun taba jin lokacin da wani tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya ko majalisar barka duniya ana fira da shi in ka gama aiki ina za a koma ya ce in so za shi ne a Najeriya zai zauna aka ce me yasa yake shi na fahimtar Allah ma kamar dan Najeriya ne da yake arne ne yace na fahimtar nationality na ubangiji ma Najeriya ne me yasa yayi wannan saboda yana ganin irin ni'imomi da Allah madaukin sarki wa Najeriya Najeriya farko Allah ya yi ta da wani yanayi da kasashen duniya ba su da shi yanzu ka je Saudiya can ɗakin Ka'aban yake amma ɗaki in ba ya kwandishin ba kai sai bacci a cikin shi ba mota in ba AC zama a cikin ta ba zai yiwu ba amma nan Najeriya sai ka rayu har ka mutu baka taba ganin fanka ba kuma babu abin da ya shafe ka saboda Allah ya bamu yanayi irin wanda ya dace kuna jin abin da yake faruwa jiya jiya nan a ƙasar China an yi ruwan dusar kankara a wata anguwa sama da mutum 36 suka mutu mota na tafiya kan hanya in dusar kankara ta sauko a kanta da ita motar da kwaltar da hanyar dutse su daskare a wuri guda daya ba da za su yi tsallakawa kuna jin da ake girgiza karkashin teku a yi tsunami ruwa ya zo ya mamaye kasar ko ka ji an ce an turo wata iska sarsarin atiya ta zo tana balla abubuwa tana nutsar da abubuwa mu duk irin wayannan fitinun Allah madaukin sarki bai jarrabe mu da su ba a cikin Najeriya Allah ya ba mu waiza mai kyau bayan haka sai Allah madaukin sarki ya cika kasar da albarkatu na kasa ga sunan kala daban-daban daban da Allah ba wanda ya san iyaka su ba mai iya lissafa su man fetur da ake takama da shi a duniya a Najeriya akwai wuraren da an sa akwai man fetur din har ma ko hako shi bai ba wanda ake da shi ne ake maleji da shi akwai ma wa'anda ma ba a gama hako su ba har yanzu ba magana irin su uranium ni mutumin Gombe ne rabin Gombe akan uranium yake makamin da hatta nukiliya makamin mai linzami da ake harbawa da irin wannan sinadarin ake yi rabin garin akan irin wannan aka gina shi Allah ya ba mu Gibson ya ba mu Tantalite duk wani abu da kashina karfe asalin karfen da ake gafi kowane inganci a duniya irin shi ne Allah ya ba mu ku je a ja ku tafi ga irin karafa karafan da Allah madaukin sa duwatsu ne na karafa suna nan banda Allah ba wanda ya san iyaka su duwatsu ne na karafa wanda su kadai idan aka sarrafa su ta hanyar da ta dace za su iya rike kasa albarkatun gona duk wani abin da ake shukawa a duniya akwai inda za ka shuka shi a Najeriya yi in ba zai yi a Maiduguri ba zai yi a Gombe in ba zai yi a Gombe zo Bauchi in ya zo Kaduna in ya nausa Fatakon Riverine area in ya nausa kudu in ya nausa arewa in ya nausa nausa nausa sai ka samu inda zaka shuka shi yanzu ka dauki kasar Isra'ila kasar Isra'ila yashi suke da shi kasar ba ta noma idan suna so za su yi noma sai dai a share fili a share fili in aka tura yashi aka share aka share sai a samu jirgin sama a je wata ƙasa a ɗebo ƙasa mai kyau wacce za ta iya shuka sai a kawo a zuba a koma a ɗebo da haka za a yi gona idan aka yi gona sannan a yi shuka kan wannan baƙuwar ƙasa da aka ɗebo sannan shuka ta yi amma Najeriya da za ka sha mangoro yanzu ka je fara ƙasa iska kawai sai ta turo ƙasa da kanta ta binne mangoron idan Allah ya sauko da ruwa mangoron sai ya tsiro ba wanda ya mashi bayi in aka bashi baɗewar haka sai a fara tsinkan mangoron a sha babu wanda ya shuka shi babu wanda ya ɗauki matakin da ya ɗauka kai shi Allah maɗaukin sarki ya yi ƙasar da yadda abu ko faɗuwa ƙasa ya sai ya tsiro amma wai mu da muke da irin wannan ƙasar Isra'ila suna cikin ƙasashen da ke sayarwa Najeriya da shinkafa wacce sai ta bi wacce hanyar da za ta bi ta noma tana cikin ƙasashen da ke sayarwa Najeriya da shinkafa dan adam yana daga abin da ke tsada tsada a Najeriya 'yan Najeriya har yanzu ba ma san yawan mu ba 'yan sansa sun yi kirge sun ce da suka kirga miliyan ɗari da arba'in suka gaji suka bari haka ƙasar Nijar gaba su ba su wuce mutum miliyan goma sha biyu ba kenan ba su wuce mutanen jihar Kano ba ƙasar Nijar gaba ta. kenan idan mutane muke bukata zuzurutun su Allah ya ba musu matasa waɗanda su ne working population of any society Allah ya ba mu zuzurutun su a Najeriya daban da Allah babu wanda ya san iyakarsu masu kwakwalwa da basira banda Allah ba wanda ya san iyakarsu yanzu idan ka ɗauki ƙasar America da European countries kawai za ka samu medical consultants 'yan Najeriya likitan da sai da ya gamo likitanci ya dawo aka ce confirm doctor ya sake komawa jami'a ya yi kamar shekara biyar ko shida yana karatu kamin ya zama consultant za ka samu sama da dubu biyar suna aiki daga kasar America kawai zuwa zuwa Europe 'yan Najeriya amma idan ka zo cikin Najeriya har yanzu ba mu da medical consultant guda dubu uku a cikin Najeriya da suke aiki a ci gaba na kasashen duniya ya kamata duk mutum ɗari a ce suna da likita kwara ɗaya da yake lura da lafiyarsu to mu yanzu a nan Najeriya an kai kirga mu da yau likitoci mu in ba sa abu duk mutum dubu ban ba su da likita kwara ɗaya mai kyau idan ka zagaya asibitocin mu a Najeriya akwai asibitin da ba wai da caja ake tiyata an ɗauke wuta ba janareto ko janareto ya yi broke down caja ake a kunna da ita ake abin nan na faɗa wani gari sai wani ce aka makalla ni da ido na na ga inda ake ake ake yi da kyandir. cajar ba bata samu ba kyandir aka kunna saboda tsabar wasa da rayuwar al'umma a cikin wannan kasar wannan kasar fa da Allah madaukin sarki ya bulburo mata arzikin da ba ma san kan arzikin ba kuna ji riban man fetur da aka samu lokaci kaɗan da ya wuce kasar Saudiya ta ce za ta gina jihohi guda biyu daga ribar man fetur da ta samu na wannan lokacin kowace jiha babban birnin jihar sa da tsawonsa kilomita hamsin hamsin fadin gwamnati ce za ta gina sai an gama ginawa sannan a gina gari mai fadin kilomita hamsin tsawo kilomita hamsin sannan a ɗebo mutanen da za a zo a zuba a cikin gari amma mu da wannan suka shigo kawai wasu masu kantama kantaman aljihu kawai aka samu kawai suka buɗe aljihu lugaji ba kamina ankara wai an daka wato su wai kasar ma an zo ba amma san yadda za a yi ba gaba daya to wai ku faɗa mana ina za a nufa ne duk kuma sanda kake gani kamar za a samu gyara ko za a samu canji idan ba sa ya kai ba sai ka ga musifa da bala'in da zai sake biyowa baya sai ka ga yana nema ya ninninka wanda ma aka sani a baya yanzu ciwaciwar duka bangare biyu ake yin ta da ana yin ta bangaren yan siyasa ne kawai yanzu har bangaren malanta ana yin ta me nake rashi da wannan maganar yanzu duk 'yan siyasar Najeriya wayanda suka yi campaign a 2003 da wayanda suka yi campaign a 2007 suka hau kan kujera lokacin da suke campaign din nan da wa aka yi amfani aka yi campaign din malamai 'ya'yan talakawa malaman firamare ko ba su ne aka yi amfani da su ba ‘ya'yan talakawa haka aka ɗebo su aka rinka ba su kwaya da bula da ashana suna sha aka shafa musu suka shafa bula a idanunsu aka ba su adduna suka rinka zagayawa aka rinka yin kashe-kashe a nan Kano an samu gawa aka ɗauko za a kai makabarta 'yan ta'addan siyasa suka zo suka tarwatsa masu tafiya kai gawar aka jefar da makara da gawa aka bi gawar aka datsa ta gunduwa gunduwa wai gawar ɗan adawa ce akwai wayanda ana zaman makoki an je an binne gawar wai ta dan adawa ne matasa yan ta'addar siyasa suka je suka tono gawar daga makabarta suka tube ta tsirara daga likafanin ta suka ɗauko ta suka zo inda ake zaman makokin suka je gawar suka ce ga tsiyar ku nan ba mai da abin da shi ba wai wannan duka a cikin ƙasa irin tamu ne ake yi kuma duk matasa ne aka tara su aka mai da su wannan mahaukatan da Allah bari in tambaye ku daga sanda duk wayannan suka haukan mulki ku matasa da aka haukata aka yi abin da aka dama da ku wane ne a cikinsu wanda suka taba dawowa suka waiwaya suka kalli rayuwar shi duk surutun da ake a cikin wannan ƙasa poverty alleviation program ku faɗa mun tai ai ba ma karkaɗa talauci suke ba karka ba bayan Allah talauci kawai ake a cikin kasa kullum sai wani ya fito a gidan talabijin ya tafi fiki da ido sai ka ce dan wuta kuma ya san ƙarya yake yi a zuwa ita wani zanzara ido mun ɗauki matakai za a yi maganin zazzabin cizon sauro da yake sai ai kai ne sauran da ke sanya jini wani sauro wani sauro da ke sanya jini talaka ah, ce ne a kullum sai ya zo mutane da turancin banza wani menene zaizayar ƙasa to wai to wai tambaya nan guri idan za a je wayannan matasa da aka yi amfani da su aka dulme kansu wasu aka mai da su mahaukata wallahi na ga abin mamaki jihar Kano ta taba tara irin wayannan matasan na siyasa aka je aka ainihin aka yi kamfin nasu akwai inda aka yi kamfin din wasu daga cikin irin wayannan matasan cikin irin makarantun da aka yi kamfin da su a nan kan hanyar Kaduna kamin ka shiga cikin garin kamin ka shiga Kano akwai wata makaranta ta tsohuwar makarantar koyon aikin gona ne ko menene a da aka tara wasu daga ciki ina cikin wa'anda aka gayyata kan su je su yi musu wa'azi wato ana so a dan canja halayen su sannan a ga ko akwai da za a yi dan nuna musu wata sana'a su koya daidai sanda da isa wurin matasa ne yayan musulmi wallahi na samu wani ya fito ne yana yin ashar yana cewa mun ji labarin wai za a sa malamai su mana wa'azi to ko annabawa aka turo annabawan ma annabawan yi musulmi ne an mai da su mahaukata ƙarshe maluma da suka zo suka ce za na kakku musu magana ku bari a kira sallah inda sun zo masallaci za a yi sallah da su to daga nan za a fara da Allah ya taimake mu ya aka sai aka kira lokacin sallah ya aka kira sallah aka ce to a zo masallaci a yi sallah to kaga gama cika baki kai musulmi ne kaga za ka zo masallaci sai kai alwala aka yi aka shiga aka yi sallah ana gama sallah na miƙe a cikin masallaci na fara nasiha na ce wata rana a ƙasar Amerika sai suka tsaya suka saurara saboda ba zai ka fara wa'azin da aya ko hadisi amma cikin taimakon Allah a cikin kwanaki biyu kamin a gama sai gane su ake kwana ana sallar tahajjudi daga abin da ya ban mamaki a kowanne ya zo na mun fatawa yana akar makalla ni na zo masallaci zan yi sallah ni sallar magariba zan yi to bayan na gama an fito waje sai wani ya ce mu ai sallar isha ka kuma maraka hudu aka yi ban gare ba sallah ta tayi ko ba ta ba ƴaƴan waye wannan ƴaƴan musulmi ne a suka mai da su wannan ƴan siyasa da Allah su ƴan siyasa ina ƴaƴan su suke ina ƴaƴan su suke su sun mara ya'yan talakawa mahaukata amma su ‘ya'yansu sun kwashe su sun kai su turai suna karatu wasu na singapore wasu na manchester university wasu na cambridge wasu na miami wasu las vegas wasu chicago wasu ko'ina a duniya sun watsa yansu suna karatu wanda irin shegantakar da malamai su ma suka fullo da su wai yanzu shi wannan mai alkin baba gugan da yake ta yawo gari gari na duk lokacin da ya tashi zai yi magana ai cikin gari Kaduna muke duk a Kaduna muke duk sanda ya tashi zai yi magana me yake cewa ƴaƴansa menene mahaddatan Qur'ani ko ba kai yake cewa ba yana da ƴaƴa wajen arba'in duk su haddace Qur'ani da babba da karami da bazawara da budurwa da mata aure da waye da dan auta da na tsakiya duk su haddace Qur'ani to wace irin cuwa ce wannan aka rama kallahu za ka ɗaube ‘ya'yanka ka tirke su kai ta koya musu ƙur'ani ‘ya'yan talakawa kuma karatiya musu kowa tarbi a wuya da tuntaye sai ka ce hanjin akuya ka da su zakirai wace irin mugunta ce wannan in gaskiya ka koya wa ƴaƴanka Qur'ani ƴaƴan talakawa ma ka bari a koya musu Qur'ani mana don me ƴaƴanka zaka tirke su ka rinka cuta musu Qur'ani amma ƴaƴan talakawa ka rataya musu tarbi ka ce ku ta zikiri sai ku hauka ce don me bamu ga ƴaƴanka kwara ɗaya ɗaya zakiru a cikin su ko akwai zaki a cikin ƴaƴan shi kun taba ganin shi ya fito yana jijjigawa kun taba ganin wani alaramman da ke cikin tafiyar yana jijjigawa kun taba ganin wani mai tafsiri dan a take kun taba ganin wani masanin muktasar dan amore irin wannan kun taba ganin wani irin wannan dan amore irin wannan kun taba ganin ciyaman da local government da ya zama zakiru kwamishina zakiru director permanent secretary gwamna Senator? dan majalisa duk ta yan siyasa ita ce ta shigo nan yadda aka mai da yayan siyasa suka mai da yayan talakawa mahaukata su kuma yayan su na karatu yadda suka murkushe kanku to abin da suke bukata har yanzu shine yayan su su kuma nan gaba zo su murkushe yayan ku to haka ake har a harkan malantan ma yadda kai ka zama muridin su kake musu hidima to ka shi ma ya tashi bai san komai ba sai dai yayi yi wa 'ya'yansu hidima su kuma 'ya'yansu su zama malamai sai ya zama kashin dankalin babu ran da za a ruguza kashin sai ya zama kullum na sama kawai shi ke murkushe na kasa haka za a ci gaba da tafiya wannan yana nuna muku irin rashin gaskiya da irin rashin tsarin da kasar ta samu kanta a ciki wannan ai zalunci ne idan gaskiya ake so maganar da ake ta yi ana cewa ana so a gyara ilimi a Najeriya ai ba mu taɓa samun lokacin da ya kamata a ce ilimi ya gyaru a Najeriya kamar yanzu ba me yasa na faɗi wannan magana shugaban kasar Najeriya is an academician malamin makaranta ne mataimakin shugaban kasar is an academician malamin makaranta ne ministan ilimi doctor ne an academician malamin makaranta ne ministan ilimi karama academician malamar makaranta ce daga principal a makaranta ma ta wuce ta kenan ba lokacin da ya kamata a ce a inganta ilimi a Najeriya kamar yanzu idan har da garki ana so a inganta ilimi a Najeriya ya kai shugaban kasar Najeriya ga shawara idan kai aiki da ita wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ilmi zai inganta a Najeriya idan ba aiki da ita ba duk wata hanyar da ake cewa za a inganta ilimi ƙarya ne shafa labarin shune ne yaudara talakawa ne idan ana so wal fauru da gaggautawa farwan farilla ne a shirya doka a kai ta sanar da House of Assembly a shirya bil a kai a yi fasit ɗin bil ɗin kuma kai shugaban kasa karanta ba masa hannu wannan bil a tilasta duk jihohi su yi amfani da shi wani bil ne wannan a yi doka cewa daga yau Najeriya duk wanda ya kai matsayin darakta zuwa permanent secretary zuwa commissioner zuwa special advisor kasar Saudiya mun fi su arziki mun je su arziki ana magana abinci take magana abinci a Saudiya kuliyar Saudiya ta fi dan Najeriya jin daɗi mage ta Saudiya je ka Saudiya ka ga mage wallahi alhaji zai ɓare cinyar kaza ka jefa wa mage ta so sura ta so sura sai ta kaula kai ta gaji da wannan da Allah ka dauko cinyar kaza bayan ta dan a duniya da nan ta ba wai yanzu an yanka ta wai za a ji kashin ta da ɗan tauri tauri to wai ba za su ci ba ta yi sigari wai sai wacce take da ƙuruciya kazar yar matashi ya matashi haka wai naman ta ya fi laushi da kashin da komai za ka iya murjewa to ita ce wacce ɗan saudiya zai ci amma in ta dan ta kai wata takwas zuwa shekara ɗaya to ita kashin ta yi tauri wannan sai dai a ɗiba a zubar tikari su ɗiba ta zama gumama shi ne wanda ake zuwa ana sun ji a rinka soya musu in ya dawo Najeriya kuma ya ta da labarin kaza har baɗi ta zo shi ba larabe bai cin wannan duk talaucin ka a Saudiya idan zaka ci abinci zaka juya gwangwamin madara daya da rabin kaza har a gidan kurkuku akwai dan uwa yana gaya mun sun zauna a gidan kurkuku a Saudiya a prison amma ba a taɓa kawo masa abinci ba face da rabin kaza ko addajaja almashawiya ko addajaja shawwa ko addajaja alal da asir burtukal asir manju asir magalgal wannan a gidan kurkuku ne da dan gidan kurkuku saudiya da dan najeriya wa jin daɗi inna laka allah ta ju'a fiha wala tara ba za ka zauna da tsiraici ba a saudiya ne zaka samu talaka bai wanke riga da kudin wankin da kudin sabuwar rigar kusan daidai ne saboda ka sai sabuwa ya sawa shi kenan talaka amma bai wanke riga kullum zai iya sa sabuwa talaka bai wanke riga inna laka Allah ta ju'a fiha wa wala tara ba yanzu sallah muke fuskanta ba tarayya ka kalli masallacin idi da kyau wallahi in baka yi sa ba sai ka dauka sallar roƙon cure ya yi ƙura ya yi shajaran majaran ta mu ya je mai ya koɗe ya ne. wai na dukiyar ƙasar take wai na take wai na take wai ne yake faruwa kullum cikin kwamitocin bin sawun barayi yake wai saboda me ya za a rijiya ta bayar guga ta hana kai ya ku jagororin Najeriya wallahi bayan duniya akwai lahira bayan duniya akwai lahira wai kada a ɗauka cewa yadda ake rayuwa ana ta harkoki ana shiga mota ana ɗaga glass ana muzurai an sake AC ana shiga bulletproof look your excellency your jeep is just a bulletproof but not a malaika mutuwa proof wannan motar ta ka bulal furuf ce kawai ba mala'ikan mutuwa furuf ba ce wallahi in ma mala'ikan mutuwa furuf ce akwai lokacin da ba mala'ikan mutuwan ne zai zo za a girgiza gaba daya tafi ne wani fika fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fi ardi illa sha suri fi wa ذلك هم فسعيك من في السماوات ومن في الارض wanda ke cikin sama da wanda ke kasa a daidai wannan lokaci za su fadi su mutu gaba a wannan lokaci gaba ɗaya su za su suma a wannan lokaci fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai dai waɗanda Allah madaukin sarki ya toge wallahi ba haka za a ci gaba da tafiya ba akwai lokacin da ko kaki ko kaso honorable ko kaki ko kaso your excellency ko kaki ko kaso mai girma chairman ko kaki ko kaso mai girma sanata ko kaki ko ka so mai girma dan majalisa ko kun shirya ko ba ku shirya ba ko ka shirya ko ba ka shirya ba akwai lokacin da wajen sakaratul maut bil haqqi zalima sakaratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid ah kun san su bayan kasar na drama daga cikin su mutuwa masu dauka in ka mutu ka ne sakacinka ne ya saka mutu mamaki kuke yi ku bari idan wani babba ya mutu ana ana ana zuwa lokacin da za a yi jana'iza sai ka zo ka yi ko Allah wallahi da wani ya zo cikin rushe shi jib an bude ya to yana taba rigarsa ta sha stati abin da zai fara tambaya ana Allah ya ji kansa ya mutu ya ce no ba mutuwan ta daben ba what is the cause what is the cause ko ba mutuwa ta dame shi ba wani ya jawo mutum ya mutu what is the cause zai fara bin diddigi ai na ka kwantar da shi sai ce ai an kwantar da shi a gada-gada clinic wadda take da su sai ce oh god no i had been telling him na sha gaya masa ya ta tsaya wa'annan ƙananan likitoci quack doctors su rinka wasa da shi ni na san wata asibiti a germany da an kai shi i am 100% sure he will have been alive by now wata asibitin da an kai shi da zai ramin da bai mutu tashi ai accident ne accident okay ya direba is he experience aka ce ai ranka da direban kwararre ne yayi shekara 22 da tuka mota ba bai taba accident ba sai wannan karan kai dai abin da ya tsautsai ne Allah ya kawo ya ce okay okay okay ana canja tire position every 1000 kilometers wace ne har yanzu da ji Allah da yake wai su idan ka mutu magani suke laifi ne akwai matakan da ya kamata a ɗauka rashin ɗaukan wannan mataki shi ya jawo haka wallahi ba haka lamarin yake ba akwai lokacin da za ka zama ga ka a kwance amma ba su iya ganewa don me ba su iya koyon darasi daga wane su su koyi darasi wai ofisoshi nan da ake gana da roma ciki kuma na za ga an jira hoton tsofin gwamnoni gwamna wane furon kaza etin kaza kaza zuwa kaza gwamnawa ne na yankin ka duk haka za a ji rus har a iso shi kuma sai a sa nashi sai a sa shekarar da ya fara sai a bar blank ana jiran ran da zai sauka wa kuma duk bai gane cewa shi zai fita ba saboda tsabar rashin kan gari wai duk wannan bai koyi darasi ya gane cewa ba akan hanya yake zai fita wuce ba har yanzu ba akwai darasi kan wannan ba dan ne ba za a koyi darasi ba dan ne ba za a koyi darasi ba gani ga wani bai shi wani tsoron Allah ba na san wanda ya yi gwamna a Najeriya lokacin da yake gwamna an taɓa fatattakar wata mata daga gidan gwamnati kuku ce laifin ta shine ta hada wa 'ya'yan gwamna shayi da bambitan da jiya aka buɗe gwamnati domin jiya wai iska ta hura wannan gwamnan bai mutu ba wannan gwamnan bai fito ba sai da wallahi da ido na Allah ya nuna mun shi yana maula da ido na wallahi sai da ne wallahi mun yi sallah a wani gidan gwamnatin jiha sai gwamnan sai yake tambaya ta yake ce malam ka san wannan na kalle shi ban gane shi ba saboda ya ɗanyi baki haka ya sha ya canza kala sai ya ce ban san shi ba sai ya ce ai wani ne na ce a ah, ranka ya daɗe shi muka gaisa ya canja ya zama abincin akwai gwamnan da ya daga gidan shi zai sayar a nan Abuja sai wani gwamna shi da yake ci akan gado a lokacin sai zai saya sai ya taya miliyan ɗari biyu sai ya ce masa ka ƙara ya ce ai na yi kokari ya ce ka san me yasa na ce ka ƙara ya ce a'a yace dan kai ma sai da shi zaka yi kila in ka siya da daraja ran da zaka sayar Allah ya kawo maka wanda zai siya da daraja yace ban gane sai da shi zan yi ba yace irin Allah ya sada aka mutaci ne kai ma maka irin ta za ta ci irin Allah ya isa da ta ci ne kai ma za ta yace me ya faru yace sanda na sauka ina da gidaje sun kai ɗari biyu yace duk na sai da su saura guda uku yanzu ka sai wannan saura biyu su ma na san sai da su zai shi wannan bai gane wa'azi ne aka mashi bai gane wa'azi ne a nan Najeriya na san wanda ya zama shugaban kasa ya gama ya sauka wasu suka je za su gaida shi za su tafi shi matasa ku tsaya muku na nasiha suka tsaya ce duniyar nan ku bi ta a hankali saboda me yace kun gani nan gurin da nake shugaban kasa duk da zan zo nan gari mu sai an samu wa'inda za su mutu saboda tsabar jama'a da za su taru yace amma tun safe ba wa'inda suka zo suka gaida da sai yanzu ku da kuka zo yanzu yanzu na zama ba kowa ba sai fashe da kuka kuka kayan kuri a lokacin na san gwamnan da sanda yake gwamna yarsa in za ta yi wanka da tsohon wata take wanka ba ta wanka da ruwan famfo san wani abin mamaki ita yarinyar ta mutu ba da ranta sai da ta ga uwarta tana kulla zubo tana kankara eh ana sayarwa ishe bai wannan kasa ta Najeriya na san gwamnan da shi ma ya gwamnan shi kuma lokacin soja a nan Najeriya wanda esta suwan wuta take sirwa wanke mata motar in za a wanke motar shi a kawo suwan wuta a wanke yana nan bai mutu ba amma yanzu yana gona kullum a gona yake yi yana nan da rai ba yi da shi kamar ma bai duniya an taɓa yin wani taro a nan jihar Kaduna aka yi taron wani gwamna ya zo ya sake samu wani gwamna mai cin gado a nan sai ga wani tsohon gwamna cikin tsofin gwamnonin da suka taɓa yi a nan jihar ya zo sai gan shi ya canza kala haka ya kode sai ki wancan kamar his excellency ware shi wannan gwamnan bako da ya zo daga wata jiha yake faɗa wa shi wannan gwamna cikin gwamnonin da aka yi a nan Kaduna wancan ba yake shi ne ya sha lo, he changed ya gan shi ya ji jiki ya canza kala sai shi wannan shi ɗaya gwamnan sai yake faɗa wannan sai yake ce masa look ai problem da aka samu shi when he was a governor wato shi bai yi proper planning ba kaji wai bai proper planning ba sannan baya da good financial management you say you must plan short term plan and long term plan wai to ina za mu je ne ya ku bayin Allah ku saurara wani abin da zai baka tausayi yanzu a Najeriya idan an samu shugaban da yake so ya kamanta adalci ya kamanta a yi gaskiya to matsalar da zai samu shine wa zai taya shi a yake sai a rasa duk wanda ya jawo sai a samu shirgegen barawo duk wanda aka kawo sai a samu shirgegen barawo karshe in kai wasa in kana da hawan jini ko wani abu sai dai ka mutu duk wani yunkurin da ka zo da shi akwai wanda za su yi frustrating duk wanda kai trustin sai ci amanan al'umma ba zai rike ba idan yawa aka ce lokal gamman an zaɓi sabon ciyaman ya zo da kyakkyawan niyya zai amfani al'umma to da ya zo sakatariya ta lokal gamman da akwai su tsofin kuraye da zai samu wani tsohon trejara wani tsohon sakatare wani tsohon odita wani tsohon suto kifa wani tsohon wasu tsofin yan ciwaciwa su zai samu da ya zo ya zana su ta ke ranka kai dare kaga cewa man wane mun ba shi shawara mun ba shi proper guidance and counseling. But he didn't compromise. Now he ended up in problem. Kaga Honorable Wani, we show him the way. But he refused. Yanzu ya yansa a public school suke karatu. Honorable Wani, we know it, we will arrange it. But he refused. Yanzu ba da ake bai da mota mai kyau. Mun mun gaya maka wurin nan ba tabbata ake ba. We know how to arrange it and it is fireproof. Ba mai iya ganewa? kawai kamin ya ankara sai ce to su za su tsare da za a yi kan ya ankara sun yi convincing din shi sai ka ga an mai da shi wani irin keken barawo a wannan lokaci kuma kamin ya ankara sai ya gamsu shi kenan ba mai ganewa tunda ba mai ganewa sai ya rinka sata kuɗin talakawa ba ji ba gari wai ka ji ciya mana lokal gamman zai tafi wukin abuja ya tafi da dubu ɗari biyar a kwana biyu ya kashe kuɗin har ya ci bashin dubu ɗari da hamsin kamin ya dawo kuna ji wai ba yanzu a cikin wayan da ake tobi ana kokari ya zaya kamo su wai sai ka samu mutum ɗaya kusan duk wata babban ƙasar da za a kira a duniya kafital na ƙasar yana da gida gidan nan shi bai ma san yaushe zai je kwana a gidan ba bayan haya aka sa a ciki ba amma yana biyan ƙasar harajin kuɗin gidan yana biyan ƙasar wato yana biyan masu gadi da ke gadi a gidan yana biyan mai bayan fulawa yana biyan mai kunna wuta da kashewa yana biyan kirina yana biyan mai goge kafet yana biyan mai gyara tarazo yana gida mai motin din tile wajen ma'aikata goma sha wani abu a kowane wata yana kashe wa gidan daga miliyan uku zuwa miliyan biyar yake kashe wa gidan Da kuma san yaushe ma zai je kwana a gidan ba yana da irin wannan gidan a ƙasa kaza yana da shi a ƙasa kaza yana da shi a ƙasa kaza wannan wata irin sata ce ta hauka da rashin hankali me za ka da kuɗi a daidai lokacin da 'ya'yan talakawa yaya ma za su su je jami'a su karatu ya gagara yaro ya gama secondary school yana da five credit including math and english ga admission zai iya samu a jami'a amma babu wayanda za su iya sponsorin din shi baban shi talaka ne bai da halin da zai daukar nauyin shi karshe yaron sai dai ya ta wata galariya sai dai ya samu karamar sana'a ba laifi bane ya karamar sana'a amma da a ce an samu babban da zai karatu shi fi dacewa sai kaga sai dai ko ya samu mashin ya kafu kafu ya ta buge buge na tunanin ya zai fara diploma ko ya zai fara LCE da haka da haka har ya rungumi kaddara ya gane karatun ya fi karfin shi ga kuma irin wayannan shirga shirgan mutane sun ɗabi dukiyar al'umma sun yi rubda ciki a kanta an bar 'ya'yan talakawa cikin halin da aka bar su a ciki kai Allah mun gode maka da ya zama bayan duniya akwai lahira da duniya ce kawai da, da, da, mun shiga uku to amma bayan duniya akwai lahira akwai ran da in ka cuci al'umma kana wutar jahannama talakawan da ka cuta ka zalunce su in sun bi Allah suna aljanna a nan duniya ba su kai su ganka ba balle su hannu da kai balle su hudda da kai amma idan kiyama ta tsaya wallahi kai za ka rinka maula a wajen su ba su za su yi maula a wajen ka ba wallahi sai ka gama gwamna a duniya ka zama dan maula a lahira ka gama wani zai ce ah, a lahira ma ana maula ne ana maula ba na ana rama kai ka ta ana maula ba kai ana rama ba su a ka can cikin sautul arafi wani da ana ashabun نادى أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين da ashabun nari ashabul janna yan wuta yanzu suke kiran yan aljanna suna ana asibu alaina min alma da Allah ku dan san mana ruwa ku taimaka mana da ruwa ku dan kuraro mana ruwa mana musha aw mimma razaqakumullah ko kuma cikin abin da Allah ya zurta ku da shi na kayan abinci na dan lemo ko apple ko gwaba ko gwanda ku sai ita aljanna ba kamar duniya bace duk duniyar nan da kake gani da za a sai da ita ba za ta iya sayin pegi 50 ba 50 aljanna ba fuloti ba gini ba za ta iya tsaya ba aljanna duk duniya gaba ɗayanta saboda aljanna wani irin wuri ne da Allah ya tanada saboda bayin shi da kwai aljanna idan za ka je aljanna kamin ka isa aljanna da tafiya shekara ɗari biyar za ka fara jin ƙanshin turaren 'yan matan aljanna kan ka isa aljanna da tafiya shekara ɗari biyar za ka fara jin ƙanshin fulawar aljanna kan ka kai aljanna da tafiya shekara ɗari biyar za ka fara jin ƙanshin farfesun aljanna da mint green da shish kebab da pepe chicken da cow neck da cow tail da cow trozo da cow charbi wannan ba sai ka ta aljanna ba daga nesa za ka fara jin ƙanshin za a iya siya amniyatin min zahabin wa amniyatin min fibra tubalin zinari da tubalin azurfa da shi aka gina aljanna turbayar aljanna garin turaren almiski ne wato duwatsun da ke aljanna tsakoyi da ake tuntube da su dunkulan lu'u-lu'u ne a cikin aljanna talaka a gidan aljanna shine wanda fadin gidansa kamar girman duniya sau goma talaka a aljanna ke wannan zuwa kenan yan aljanna bishiyar aljanna ba tsani ake sawa ba in za hau ba a sa tsari ita cewa Allah ya kudufuwa Kutufuha daniya. Allah ya ce ‘ya'yan bishiyar a kusa suke saboda bishiyar da remote control take aiki. In kana so ka tsinki ‘ya'yan bishiyar sai ka danna remote control. Daga can sama tana da spring sai ya withdrawing inta down and down and down down. Ka faɗa mu wani wuri mai kama da wannan addu'a. Ina za ka same shi? Ina za ka same shi? Ba ka ga maka kaji Abuja kana zina da karuwai ba? Kowace kazama ba ta wankan haila ba ta wankan jinin biki. kayi zina da matar aure kayi da budurwa kayi da tsohuwa kayi da yan banza kayi da yan sakara da yan laza da yan ma da yan ba ta ga maka kana zina Abuja ba ku yi haƙuri ku bi Allah ku je lahira Allah ya ba ku ƴan mata irin na aljanna su ƴan matan aljanna ba irin ƴan matan duniya ba ne Allah madaukin sarki ya ce wa hurun in wa hurun in wato kalmar hur abinda take nurawa matar fara ce kyakkyawa ce idon nata babba ne baki baki ne wuli fari wa hurun in Allah ya ce ka amsalin lu'ulu'ul maknun kamar lu'ulu ne da ke cikin kwansansa a dan buɗa ka dan a dan bulluko da shi kaɗan yadda zai hasko dau to haka take dau ita matar aljanna da matar aljanna za ta shigo cikin masallacin nan duk wanda ke masallacin nan zai mutu saboda bala'in kyanta da mata aljanna za ta shigo saboda tsabar zaƙin muryarta a ce ta shigo nan gurin ta kalli ala ramma ta ce ala ramma sai ya faɗi ya mutu bala'in zakin murya ta mutuwa ne. kai kuma babu zawara aljanna kowace budurwa ce فيهن qatiratu darfi لم yadmituhunna insun قبلهم ولا كأنهن الياقوت والمرجان إيه، فبأي آلاء ربكما تكذبان خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يكن مثلهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ruwan cutar kanjamau ce ka dauko kun san kanjamau tana gyara sai ya je ya ga mazina ya yi a falo ya yi a toilet ya yi a three sita ya yi a two sita ya yi a wanzita ya yi a dining table maziyaci sai kanjamau ta shigo kawai sai ya fara kodewa sai ya fara tamukewa sai ya fara lahira salamu alaikum sai ka ji ya fara wasiya sai yana kan gado zai mutu kuma ga wani imanin karya da gaskiya ya zage zuwa wannan lokaci da an ce ya ke shi to amnan ga Allah o sai yanzu ka dawo ga Allah to ga ta suna ana fibu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah duk wanda yake Allah ya saba wa Allah ya cuci al'umma ya bijire dokokin Allah sai ya samu kansa a wannan matsayi a lahira qalu sai aljanna su ce musu inna allaha ma alal kafiri Allah ya haramta ruwan aljanna da abincin aljanna ga kafirai kun ki ku bi Allah kun mutuncewa Allah ba kwa ciki idan abin ya gagara yan aljanna sun ki saurare su ce mu koma wajen masu gadin wuta watakila za su taimaka mana wa qala allazina kafaru li khazanati jahannama wa qala allazina kafaru li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يتي وقال الذين كفروا كافرين ذاك جسنا فدا وين suka ki سكك suka ki bin dokokin Allah li kadrati jahannama ga جهنم wagga ربكم ku roƙa mana ubangijin ku an na yawman min azab. ko da yi ni guda ɗaya a sauƙaƙa mana daga bala'in wuta ku roƙa mana ubangijin ku roƙa mana ubangijin ku masu gadin wuta su kyale su wuta ta gasa ta gasa ta gasa sai bala'i ya yi bala'i su maimaita a lokacin masu gadin wuta za su yi musu magana su ce awa lam takun ta'tikum rusulukum bil ce? da da kuna duniya eh awa lam takun ta'tikum rusulukum na ce? shin manzannin ku yan aika da Allah ya turo ba su zo muku da hujjoji ba ba ma wa'azi a duniya ba akwai wanda zai ce ba masa wa'azi a duniya ba akwai wani a Najeriya da ba yi sarwa sako ba awalam taku ku rusulukum bil bayyinat qalu bala su ce eh an gaya mana amma muka kunnan kashi qalu zai ce fa da uto ku ci gaba da roƙo Muka ba za mu sa baki a wannan harka ba ta fi karfin mu Allah ya ce wa ma ul kafirina illa fi balal addu'a kafare ba ta cikin kowa sai cikin komai sai cikin fata inji Allah madaukakin sarki idan sun buga sun buga wajen masu gadin wuta ba a samu kofa ba sai su ce to mu koma wajen shi shugaban masu gadin wutan mana wana da ya maliku ne ya kaza alaina wala da ya maliku ne ya kaza alaina rabbuka qala innakum makifun sai su ce ya malik ya kai malik malaika da ke gadin wuta li ya kaza alaina rabbuka ka roƙa mana ubangiji mana amma ba za a cire mu ba a karbi rayuwar mu huta da wannan bala'i da muke ciki mala'ikan zai kyale su ba zai ansa musu ba malamai suka ce sun yi shekara dubu suna wannan ihu suna kururuwa Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da bala'in lahira sun yi kururuwa sai sun yi shekara dubu suna ihu kala sai kalle su yace inda kun maki suna ku masu dawwama anan ne ku ta zama permanently permanently permanently a nan duniya ne kake wutar kanka an baka sakatare abuja gana sakataren dindindin ba ake maka akwai dindindin a nan duniya dindindin kai ka manta da shi ya yi dindindin ko ya koma gora kai sun buga sun buga na abin ya gagara to lokacin kuma sai a koma ga Allah yan aljanna an yi mauda sun kisa saurare su mala'iku masu azabtarwa sun kisa saurare su shugaban mala'ikun da ke gadin wuta ya ke saurara to ya za yanzu sai su koma zuwa ga Allah kuma a lokacin sai ka ji suna to mun faɗa wa Allah da ya zama an salafi mun ban ba ko to wahala ba rabbana amatta naslataini wa ahyaytana naslataini rabbana amatta naslataini wa ahyaytana naslataini fa'tarafna bi dhunubina فهل إلى خروج من سبيل قالوا تمشي ربنا يا أبنجي جمو أمتنا اثنتين ka kashe mu sau biyu ya Allah wa hayata nasnataini sannan ka raye da mu sau biyu ya aka kashe ka sau biyu da babu kai kaga kana mace sannan yanzu da haka zo duniya wata ran zaka mutu ka mutu sau biyu ko baka mutu ba wa hayata nasnataini ka raye da mu sau biyu yanzu ga ka raye bayan wacce mutuwa da muka ambata idan an hura kaho bayan ka mutu kuma za a sake raye shine wa hayata nasnataini sai su ce fa rafna bi zunubina ya Allah mun karbi laifuka mun yi tirafi mun yi confessing abinnan abin nan confession is better na witness kenan mun yi confession ya ubangiji mun karɓi laifin mu fa har ila khurujin min da yanzu da mu akwai wata hanya da za a iya bi mu fita daga cikin wannan wuta ta take sai Allah ya ba su ansa yace zalikum bi annahu idza bi annahu idza Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu فالحكم لله العلي الكبير wannan abu da kuka ya same ku ga dalili bi an kun ya kasance idza du'i Allah wahdahu kafartu idan an kira Allah shi sai ku kafirce wa in da bihi tu'minu amma idan an hada Allah da wani sai ku imani wannan shine babban bala'in da mafi yawan yan siyasar kasar nan suka fada ciki da ka zo kai wazi ka ce Allah sai su ma kallon baka da aikin yi ne amma da ce ga wani shirgegen mushrikin boka da za a yi tsafi a hada bala'i da bala'i a yi siddabaru a yi kulle a yi shirka a saba wa Allah nan suke layi haka ne ko ba haka bane kauye za ka kungurmin daji sai ka ga jib tana walƙiya tana ratsa lagos tana ratsa daji tana ratsa kargo da majambari ina za ta je ka ga 4 or tana ratsa ciyawa tana hawa kunye ta nufi wani kawai me zai je akwai wani gingine nan boka wuri babban bala'in da ke faruwa kenan akwai wani ciyaman na lokal gamman ciyaman ne na lokal gamman malaman tsubo saboda waye ci zabe kadangare aka samu suka kashe kadangaren suka yi wa kadangaren wankan gawa suka masa likafani irin wanda ake wa mutum suka masa sallar jana'iza aka je aka tona kabari domin ya ci zabe da Allah ya tashi maganin shi Allah ya koli koli da shi da shi da jami'a da kowa ya kwantara su da kasa kuma yanzu maganar da nake muku ya mutu yana kabari ya tadda abin da ya samu a ciki idza du'iya Allah wahdahu kafartu wa in yushrak bihi tu'minu wannan zaka ji cewa wai daga Nijar ake ɗebo boka wai daga ji wai an ɗebo wato ainihin boka daga Nijar wani bokan ma wasu a ce wai Abuzu ya zo kaji sai ka ce helicopter wai ya hau zuya ta idan aka buga aka buga wannan ta gagara sai su sake yin wata magana sai su ce rabbana ya ubangiji abusarna wa sami'na farji'na na'mal salihan abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan ubangiji abin da ya sa muka kafirce shine ba mu ga wutar ba ba mu ga aljannar ba ba mu ga mala'iku mu duk abin da ake faɗa da turari da komai Allah ba mu gani ba da da ake faɗa mun ɗauka maganar ba tabbas zage ba domin duniya tana da matsala wasu maganganun haka zage wani ba haka suke ba to yanzu kan abu sarna mun gani da idanunmu rabbana abu sarna wa sami'na ya ubangiji kuma mun ji abin da aka faɗa mana yanzu gashi mun ji da mu mun gani da idanunmu rabbana abusarna wa sami'na farji'na na amal saliha ya Allah a mai da mu duniya idan an mai mu duniya ya Allah mun yi alkawari za mu yi aiki na kwarai ya Allah inna muqinun inda muna shakka ko muna kokonto yanzu mun sakankance mun yadda wannan bala'in azaba da aka ambata haka ne ya ubangiji kai suna faɗin wannan magana ko san aka da Allah zai basu sai Allah ya ce musu farzuqu bima nasitum liqa'akum hadha inna nasinakum liqa'a yawmikum hadha na'am inna nasinakum fadhuqu al'adaba bima kuntum ta'malun sai Allah ya ce musu farzuqu bima nasitum farzuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ku ɗanɗana bima nasitum saboda abin da kuka manta kuka yi watsi da shi na liqa a yau mai kuma haza saduwar ku da wannan yini yini na alkiyama wa zuku azabar kulli bima kuntum ta'malu ku ɗanɗana azaba ta dangoma saboda abin da kuka sance kuna aikatawa sun yi magana Allah ya ba su ansa cewa nan fa inda aka shigo an shigo kenan babu nan da za a fita babu nan da za a kauce wannan bala'i da ake ciki fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum haza yadda aka yi muku wa'azi kuka yi watsi da maganar lahira Allah ya ce ni kuma haka na sa ku a wuta kuma zan yi watsi da ku a wuta babu mai ceton ku inji Allah fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum haza inna nasinakum Allah ya ce wazuqu azabal kulli ku dan azaba ta dawwama kai idan aka faɗa musu wannan magana sai su shiru sai sun sha azaba ta shekaru sai kuma su sake dago kai su sake magana da Allah me za su faɗa wa Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki yace wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull rafur wa hum yastaquna fiha rabbana akhrijna min azabil salih ghayra alladhi kunna na'mal ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من ya ubangiji fi fidda mu amai da mu duniya ya Allah na amal salihan za mu aikata aiki na kwarai gairan da zai kunna na amal ba irin wanda muka aikata a baya ba ya Allah Allah sai kalle su shi a kai da kake cewa rayu da kai mai da kai duniya amirkum, a ce ba mu rayu da ku a duniyar ba da ba ka taba zama a duniyar ba ne ma ya tazakkaru fihi man Zakar tsawon lokacin da za ka ji wa'azi da ka ji wa'azi tun wancan lokacin amma ka ki wasuwa ko akwai wanda ya tsallake duniyar babu wanda ya tsallake duniya an shigo ta cikin ta tana aka zauna wallahi wani dan uwa yana faɗa mun cewa suka tafi Dubai da wani cikin yan rufe cikin nan hotel aka je za a ci abinci su biyu aka yi musu odar abinci abinci da za su ci su biyu dala dubu biyu ta Amerika dala dubu biyu dala dubu biyu ta Amerika a yanzu naira dubu ɗari uku ne da ɗan wani abu naira nawa dubu ɗari uku da wani abu to ne ce dubu ɗari uku da goma wai a lokaci ɗaya a zauna a ci abinci ne dala dubu naira dubu ɗari uku mutum biyu su ci abinci dubu ɗari uku da goma saboda kawai kudin talakawa ne wai kawai shine hujja abincin rana ka ci dubu ɗari uku a ka'idar hotel abincin kare fi tsada to breakfast nawa ka ci nawa za a ci a dina kenan su biyu za su ci abincin miliyan ɗaya kowace rana ɗakin nawa za a biya ɗaki ana biyan dala dubu goma miliyan ɗaya da rabi to idan ya ɗauko karuwa nawa zai biya karuwar a irin wannan hotel ɗin sai ka samu wani babba ya kama ɗaki ko ya kwana ko bai kwana ba kullum zai biya miliyan ɗaya da rabi a wata ɗaya zai biya miliyan arba'in da biyar kuɗin ɗaki bai ma samu zuwa ƙasa ba balle ya zauna a cikin ɗaki saboda kudin suwaye kudin talakawa ne da ba lahira da an cuce ku amma sarki abu akwai ne akwai lahira ce a wannan lokacin ne ba a yi kai a duniyar ba ma ya ta zakar fi man ta zakar waje a kuma nazir mai gargadi bai zo muku ba menene mai gargadi wasu malamai suka ce manzanni mai gargadi wasu malamai suka ce malamai masu wa'azi duk mai wa'azi ya shiga ciki me mai gargadi wasu malamai suka ce shine furfura idan furfura ta so maka irin ta da maliyun nan wa qushaya ibi shayab wa daru bin nasi qullab in da na yawman li shakhsin fa fi gadin yataqallab idan ka ga furfura ta so maka to mutuwa ce ta shafa maka buluban sura sa a akai danin tebur. ce wa ja'akum kuma nazir mai gargadi shine mautul qara'in mutuwar abokai idan abokin ka ya mutu alama ne na mutuwar tana yayi isuwa kanka in wanda suka girme ka ne suke mutuwa sai ka dauka ai kai ba zo kanka ba in na kasa da kai ne suka mutu sai ka ce ai kai ka wuce wancan matakin tunda baka mutu ba lokacin ka sha amma abokinka da kuke tsara ya mutu za ga da mutuwa za ta yi iske ka kai ake wa'azi an tauna tsakuwa ne a ba a yatsu wasu malamai suka ce wa ja'akum kuma nazir shine ka kai shekara 60 ko 70 a duniya da ka shekara nawa sittin ko saba'in to kai mai gargadi ya zo maka sittin ko saba'in ya zo a hadisi hadisi ne hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa ya kai shekara sittin ko saba'in Allah ya gama bashi uzuri ba wani uzuri da ya saura masa a wajen Allah shekara sittin ko saba'in da ba za ka san sanda za ta wuce ba kanka an kara shekara sittin ko saba'in sai ta wuce baka sani kai kamar samu saba'in ba ita ce mai yawan ba mu ɗauka kayan shekara saba'in mu lissafa shekara saba'in ne kamin ka fara gane inda duniya ta nufa kayan shekara goma haka ne ko ba haka bane sai kayan shekara goma ka fara jin daɗin duniya ba baka ma san me ake cewa daɗin ba shekara saba'in mu cire shekara goma sauran shekara nawa idan kullum za a kwanta bacci da daddare za a kwanta karfe goma na dare ka tashi karfe shida na asuba kuma baka bacci rana sai gobe Allah ya kai mu ka yi baccin awa takwas idan kana baccin awa takwas takwas a kowace rana a kowace shekara za ka yi mun dauki shekara approximately kwana sittin za ka yi baccin awa takwas takwas sau uku da sittin, shi ne wata hudu a kowace shekara baccin wata hudu kake yi shekara sittin, wata hudu sau shekara sittin, shekara ashirin shekara 20 kayi su ne kana bacci sai mu sake kwace shekara 20 sauran shekara nawa baka nemi duniya ba baka nemi lahira ba to mu dauka kullum kana jin BBC da safe awa daya a shekara ka ji awa ɗaɗɗe sau ɗari uku da sittin idan ka yi sau shekara sittin awa ɗaɗɗe sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin zai baka wata talatin shekara biyu da rabi wannan kana ji BBC kana jin muryar Amurka awa ɗaɗɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin wata talatin shekara biyu da rabi kana jin doci bere awa ɗaɗɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin wata talatin shekara biyu da rabi kana kallon network karfe tara zuwa karfe goma awa ɗaɗɗe sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin shekara biyu da rabi daga bbc zuwa doci bele zuwa kwalan zuwa kayi shekara goma kana sauraron labarun duniya har yanzu baka nemi duniya baka nemi lahira ba ba duniya ba lahira wannan duka labarun duniya ne labarun duniya mai karantawa to su labarun lahira sai shi za ba su sai shekara nawa mu dauka kullum yin zaka ci abinci daga sanda zaka wanke hannu a kawo abinci ka zauna ka ci ka gama ka kurkura baki ka tashi zaka yi minti 20 a breakfast minti 20 a dinner minti 20 a lunch awa daya sau 360 sau shekara 60 shekara biyu da rabi sau shekara nawa ba kwana samun ba ishirin da bakwai da rabi wannan baka nemi duniya baka nemi lahira ba mu dauka idan za ka yi wanka daga sun da za ka yi ma ruwa ka shiga ka yi wanka ka kammala ka fito ka sa riga ka taje gemu ka yi abubuwa ka tabbatar da wannan ka ya dagu sosai ka gyara ka daidaita sahu za ka yi minti talatin kowace rana kuma sau ɗaya kake wanka minti talatin talatin sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin wata goma sha biyar shekara ɗaya da wata uku sai ka sake cire wannan kuma na wanka ne. kai yanzu ba ka fara neman duniya ba tukuna balle lahira akwai talatar da muka yi a Najeriya ke shiga wanka hawa uku yake in ya shiga shida ya fito tara in bakwai ya fito goma in takwas ya fito sha daya awa uku yake a saboda tsabar ya samu kudi bai da matsala sai ka ce mai aljanu wai awa uku a bandaki awa nawa ko ku sai da yake awa uku wai zai je a cika zai cika baho dam da ruwa a toshe bakin baho in ya cika shi da ruwa to sai ya shiga ciki sai ya kwanta akwai wani dan fulo haka da ake bugawa iska sai ya sa da shi zai tada ke a cikin ruwa a nan gefe sai akwai dan stool duk jaridu rana an kawo masa sai daidaita dabaransa sai fara karanta jarida a majalisa an yi menene menene sai ya leka a ina ne an yi wani cugu-cugu sai duba sai leka in ya ji bacci zai fara kama shi sai nutse a cikin ruwan in ya daɗe sai bullo da kansa sai ka ce bududugin kwado sai dan zuba jus kaɗan sai ya sha awa uku a ban ɗaki wani gama wanka ba wankan ma kala kala a yi da sabulu mai ƙanshi a yi da medicated a yi da mai maganin kuraje akwai da mai sa santsin fata ya ce ya sha ya yi ba saura ya mace gabar ya sharma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu sa tayar ɗinka na buga hansir ba ba mu sa wasan kwallo da kake kallo ba ba mu sa hira da kake a majalisa ba ba ku kalli wasan kwallon ne eh, kan an fara burka mai a gama minti nawa ke awa daidai ne awa daidai ne da Allah zaka wa annabi salati da Allah ya ce annabi ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi biya ashara in kai wa Allah salati guda annabi salati guda da Allah zai maka goma salati ne zaka wa annabi awa daidai rabi? salati nawa salatin Allah nawa zaka samu yanzu baka jin kunyar Allah tun da kake Allah bai taba ganin ka tashi karfe biyu na dare kana masa sujada ba amma saboda za a yi bar tsakanin Manchester United da Real Madrid ko tsakanin Arsenal da Barcelona ko tsakanin wacece da wacece karfe biyu na dare Allah ya ka sa alam na hansar ya tada kai ka tashi ka fiki fiki da ido ka ji kanas kofi ka yi obadon zulutun ka tsura wa tibi ido Allah bai taba ganin ka kana jira ba sai ranar ya ganka zaune ba ga wannan yayi sai sai Allah kai ka wuta wallahi akwai wanda zai shekara saba'in a duniya bai ci more shekara goma sha biyar ba duk a shirme sauran suka ci awalan nu'ammikum ma zakar fihi man ta zakar wa ja'akum an-nadhir fazuqu wa ma lil-zalimin min nasir kai idan wannan ya gagara sai sake magana da Allah su ce rabbana galabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ونفسوا فيها ولا تكلمون What is the reason behind it? إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وأنت خير akhrijna minha ya Allah mun maka alƙawari ka fidda mu daga wannan wuta fa in uduna in har muka sake komawa ruwa muka saba maka fa inna zalimuna mun zama azalumai ya Allah suna faɗin wannan magana qala sa'u fiha sai Allah ya ce malaiku ku kora su su koma tsakiyar wuta suna ta surutu anan gefe gefe suke akai su tsakiya inji Allah sai Allah ya ce wala tukallimu ka ku kara mun magana daga yanzu sai a shafe fuskar ta koma kaman keya sai dai a yi ta gasa su da wuta su yi ta gunguni amma ba su iya magana har abada kai ya ku bayin Allah wai lahiran nan da ake faɗa da gaske da kuke ji ko da wasa ya ku bayin Allah mu tashi tsaye mu gyara ayyukanmu ya ku talakawan Najeriya ku tashi tsaye ku gyara ayyukanku ku tuba zuwa ga Allah ku yi yawaita istighfari watakila akwai laifafukan da kuka yi wa Allah Allah ya jarrabe ku da bala'in shugabancin nan da ake ciki mu tuba zuwa ga Allah mu tsarkake zukatanmu masu ƙarya su daina mazinata su tuba 'yan cin amana su daina 'yan kwadago masu ha'inci su daina 'yan kasuwa masu zalunci a daina kai kowa ya tuba ya gyara ya koma zuwa ga Allah mu roƙi Allah mu ce ya Allah ka ba mu shugabanni na kwaya a Najeriya mu ga Allah zai ansa mana ko ba zai ansa mana ba ya ku bayin Allah mu tuba mu tashi mu koma zuwa ga Allah walau ista alfan sun ni ba ثم الفين بعده فلا بد من يوم تسير alƙabri? ma مهما طال الليل فلا min من in fajar? ومهما ما طال العمر فلا بد من دخول القبر تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب عما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الركود ستندم إن رحلت بغير زاد وتشكى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد يا ويح من أنذره شيبه وهو على جاي صبا منكمش يعشو الى نار الهوى بعدما اتبع من بعث القوى يرتيش وينتبه اللهو ويعتده او دع ما يفترش المفترش لم يهد الشيب الذي ما رأى نجومه ذو النب الا دهش ولا انتهى عما نهاه النهى انه ولا بانا بارض قدش فذاك ان مات فسوقا له وان يعيش عدك عن نبيعي daji ko kasuwa akwai ran da zaka mutu nafsin maut nafsin maut خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ونفق في السور فصعيد ما في السماوات وما في الأرض ونفق في السور فصعيد ما في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم وننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون لا لا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ko ka je ko ka so akwai ba littafi famar فأما من أوتي كتابه بشماله ماضيا saboda haka ولم أدر ما حسابيا me zai kara cewa يا ليتها كانت القاضية to kaka ما أغنى عني ماليا ya labarin masu mulki halaka anni sultaniya ya Allah zai ce wa mala'iku khuduhu faghullu banda wannan wala yahuddu ala ta'amil miskin akwai mai iya taimakon shi tana lahu yawma hauna hamim yana da abinci wala ba'amun illa min ghifni wai abincin su ai wannan alama la yakuluhu illa al-khadi'un ko kaki ko kaso ko kun ko so gida guda biyu ne aljanna ba na uku ko kana jahannama ko kana aljanna ba da iskan gari da ke yawo akan titi fariqun fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun في السعير ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولمن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما قال شيئا ولديناهم صراطا وختامه مثلك ختامه مثلك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته tambayoyin tambayoyin da kuka aiko da su ba kwa so duk wanda ke so a karanta tambayoyi ya kamata ya zauna شيخ نعم شيخ مامر مامر كبير وارون gombe الله ساكا da alheri ya yi mana karatu da ya dace da garinmu na kaduna kuma zai isa inda za a isar in Allah yarda to dai malam suna tambaya cewa suna tambaya cewa wai me yasa matasanmu da suka yi boko ga addini sun sani ba sa son su shiga siyasa don a zaɓe su saboda wannan gyara ana bukatar yanwa mala yaji a takbir a takbir wannan wace me yasa matasa suke kyaman shiga siyasa dan a yi gyara idan kun samu matasa masu imani da za su yi rike za su rike amanar al'umma a saurara duk inda kuka samu matasa masu imani da tsoron Allah da aƙida kuma suna da wato qualification da ake bukata domin a tsaya matakin da ya kamata a tsaya ku tsayi da su kuma ku goyi bayan su in an yi sa'a za a samu canji duk wannan gurɓacewar da aka samu a inda aka yi dacen na kwarai za a ga yana da bambanci da inda ba a yi dacen ne ba da inda ba a yi dacen na kwarai ba ina fata bai tona ko kun janye jiki kun ce ba za ku yi ba za a daina wannan siyasa a Najeriya ba in kun samu kofar da za ku shiga ku gyara